قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا sai zulkarnain ya ce amma duk wanda ya wa Allah shirka ya kuma zarce akan hakan bayan mun kira shi zuwa ga bautar Allah shi kadai to za mu yi masa ƙuba da kisa a nan duniya sannan kuma za a komar da shi zuwa ga Ubangijinsa a ranar alkiyama ya masa azaba mai tsananin muni.